assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gaskiya wannan babban nasara ce ta karɓar waɗannan cikakigai daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar npp a yammacin jiya tsohon ɗan takarar kujerar majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin ƙwagwai da shanonu a jam'iyyar apc Wani ayuba usman geji tare da jama'arsa ya bar jam'iyyar apc inda suka koma jam'iyyar npp mai alamar kayan marmari inda mai girma dan takarar kujerar gwamnan jihar kano karkashin tutar jam'iyyar npp injiniya abubakar yusuf mataimakin sakurat amina abdulsalam suka samu damar saka masa jar hula sannan kuma ajiyar da wasu jarasattun matasan jam'iyyar apc kenan masu himma da karamar hukumar gwale mazaɓar sani mai nijo rabar awal karansi wani saifin layi da sani rabar shafi'u inusa honorable muhammad salihu da honorable abubakar ali mai ba. sun bar jam'iyyar apc a yammacin wannan yammacin jiya inda suka dawo jam'iyyar npp ne alamar kayan marmari a ƙarshen jagorancin honorable alhassan dallami alhassan wali wannan ba ƙaramin cigaba ba ne ba sannan tsohon kwantoman karamar hukumar kumbotso kuma tsohon sakataren mulki na karamar hukumar kumbotso da faisal muhammad shi ma ya bar jam'iyyar apc tare da jigajigen 'yan siyasa mutanen karamar hukumar kumbotso inda suka dawo jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari su ma dai mai girma ɗan takarar gwamna abubakar yusuf ne ya karɓe su sannan kuma a daidiya tsohon shugaban karamar hukumar fajirar bursulaiman muhammad chamba ya bar jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari shi ma abu biyu sun ne sa mai hula to alhamdulillah sannan dai ajiyan ma mun karbi tsohon ɗan majalisar tarayya wato haruna musa fatai wato karamar hukumar manin inda abba kabir yusuf da mataimakinsa suka karbe shi a jam'iyyar nnpp to alhamdulillah alhamdulillah wannan ba karamin nasara ba ce ba alhaji haruna musa fatai masha Allah gaskiya sai dai mu ci gaba da godiya da Allah Allah ubangiji ya ba mu nasara a jam'iyyar mu ta NNPP mai alamar kayan marmari alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu za mu yi nasara duba da kullum yi musu tsamar dangi muke yi a wannan jam'iyya mu ta NNPP kuma insha Allah za su sha mamaki sun yi adaba da mulkin ƙasa Najeriya da mulkin jihar Kano da duk wasu kujeru na madafin iko insha Allah ku dai ku ci gaba da mana subscribing da ƙara mun ƙarfin gwiwa mun gwada da kwadan TV channel tamu ta Malam Kwankwasiya TV